abin da ka san yana yi ya fi daina ba dan sata dan tata dan waye sai yan sace sace na na agwagi na yan kaji in ban da gidan taure naman kai in ci dan wake a bariki in dawo gidan na kuma in ci dan wake a ni wallahi sai na faɗa ban iya munafinci ba haka kawai ke me zaki faɗa inda kuɗin yake gulman ku take to kai shekara ka nawa shekara ta dubu uku da tamanin da shida to ku dauka wani fa alhaji tun da aka samu likitan gidanka ai dole ma bokan gidanka ya shigo ko ku dauka kuma sai gumi kake kamar ka haɗe kunama ikon Allah ba komai nan duniya nake yi Allahu akbar wato duniyan nan abar tunani ne domin idan ka san yau baka san me gobe za ta haifar ba Allahu akbar wato taska yau ka tashi da zuhuri kenan ikon Allah taske wannan bai duk Allah eh, bai baka yan wato yan ajiye ajiye ne haka ajiya kamar ta me fa na'am irin yan goma goma nan kamar kwaya ashirin haka na'am goma goma guda ashirin naira ɗari biyu fa kenan a'a alhamdulillah wato kana da fahimta wato ka ma fahimci wato lissafin da nake yi kenan wato bi ma'ana da Allah zaka dan sama min wato ainihin masa ne wato ina son wato in dan ainihin wato kai baki cikin ne babu daɗi shi yasa ne bari in uwa ne sun zube ma mahaifin mu ido yana kunce babu in babu in da ka san gunki baya wani motsi Allahu akbar Taska, wannan ai ba daidai ba ne, wannan ya saba wa shari'a. to hukunci ka zo kai min alkali eh? to kai me matsayin ka shari'a da zaka je na ajiye abu na boye ka dauko shi kai batiske wato da zuwa ne kamata ya yi wato ainihin kai min bismillah bai kamata ka bari shedan wato ya sami gurbi wato a cikin zuciyarka ba haba cikin irin wannan ai bai haka ake yi ba magana ta gaskiya ni dai man zai wallahi har ga Allah ka zance ya zan je in siyo abu ni ban ci ba na ajiye abina na ɓoye siyowa ba ne don ciki na amma yanzu ka shiga ka zo kana nema kana kuma kana ci ma haram ba kake ya cin wallahi tallahi ya zaka ringa hada bibi uku uku to sai ai wato wanda na ci shine rabanka bi ma'ana shine zai ka sayi mutubar rikam. amma ka boye abu ba daidai bane ina fata an fahimta duk kabu kana ɗibo mun ƙozai uku uku uku yanzu ka ga inda ka ci kalu da kai daga tukalu da ka uku uku da ka yi, wallahi ai ka shanye kokon wallahi haba ya ka yi haka wato bi ma'ana ina son ka fahimta wato a can ƙasa mai tsarki bi ma'ana Saudi Arabia wato ka gane <coughs> wato allo allo suke yi allo allo suke yi wato dan uwa ya kawo abinci a saya masa tubarukan saboda ya san abin da zai amfane sa kenan ni dai har ga Allah barin ga yamma in ma zaka ci kosan nan ka ringa ci ɗai ɗai mana ya za ka ringa ɗiban bibiyu kuma kokon in ka tashi sai ka ci kalo da yi sannan ka zuba to ni me zan sha kenan in ka gama la Allah Allah haba taska wato baka fahimce ni bane ina da wani kyakkyawan nufi wato a kanka amma kai baka gane ba wato bi ma'ana in ina so ka fahimce ni shine idan har Allah ya isa babanmu ita shi bi ma'ana yi magana wato ya aiwatar da abin da wato ya yi mana alkawari in sha Allahu akwai abin da ne ninya a kanka amma kai baka fahimce ni ba wato duk yadda aka yi wannan shirin yaya ayuba ne domin shi ya fara shigo mana da baɗala gidan nan bari in hanzarta wato in ainihin shiga ciki domin in katse wannan harkar wato ka gane ko kar ka damu kar ka damu kar ka damu bari in hanzari in shiga cikin to ko za ku ka ba wani wani rashin imani ne akwai wasali a kiɗan tafi <laughs> na manta da wasalin ɗan gidan yan iska wato ku rika aiwatar da da har kuna tarbi kuna shi ba ku yi taba ɗaya da haka irin haka ba sai ku firgita alaji ba haba da Allah zai sa kuke irin wannan ne gaskiya ya zai da abin naka yayi yawa an zo ana abu yanzu ka zo ka ɓata mana wallahi banta ina ganin mutuncin ka da sai na tuɓe min da kuni da kai wallahi haba dan Allah ka zo kana sa mana muna sausauta ga ina har an fara mana cika a cikin gida wasu suna ƙara zuwa cikin gida ke zillaziya wallahi wallahi idan kika ƙara yin gugan zana a cikin gidan nan wallahi sai na fasa miki baki wallahi kan ki ba hankali in ki ƙara ga yar uwata wannan abun billahi lazi zan ƙara bakin ki tsayi billahi lazi ka algaita ba shakka gola ba shakka ba magana ce ta faɗa ba ka ba daina makalangu irin wannan karɓar yanzu tunda Allah ya sa haka ba a san kiɗa da kalangu ba zai tada alhaji ba to me ya kamata a yi da za mu samu wannan bawan allah ya tashi kuma kai da allah ka daina fizgar kalangu na fara ɗaya haka kuma ka samu wuri ka zauna ko kuma ka ci gaba da tsayawa a haka amma dai a san ina aka nufa ko ba sai an magana ba kai ɗiba karatu iyaka ka fatiya to kaga fatiyan nan duk gidan nan ba wanda bai iya ta ba muna yi ma alhaji fatiyan nan ko duk wannan abin da ake alhaji dai ake so a tashi to ki kuma gashi nan kamar gunki haba yaya yezu billahi wi yezu billahi kai sake dada bai kuma haba bi Allah mm. hajiya na'am dama da Allah kin san ke kika zauna da alhaji da ita wannan mai bakin kaman amika karo ta windo da Allah haka ike zama kinkirin kin ko ko wani lokaci in ya tashi yana magana la la la la la tun nake da alhaji ne ban taba gani ya irin wannan abun ba bisa al'ada dai idan wannan matsalar ta same shi aka damo fura mai sanyi aka bashi to in aka yi sa'a sai ya dawo hayacinsa yanzu aka samu furas aka bashi zai tashin a'a ba ni da tabbas ko ya kamata duk inda fura take aje a nemo mota. Eh, eh, kwarai kuwa a samu furan in ya so idan aka kawo mu ma sai mu samu mu dan taɓa eh, in sha Allah kada da lami shiru dan farin da za a samu a bawa alhaji shine sai an baka to ko daddana ba za ka dandana shi ba kada hajiya da mai tuntune akwai furen nan kina ji ina ta magana wato aka ki a sayar mana da furen nan mu sai mu sai a baki da Allah da ka ta dan kaka ka bari a je a samu furen nan a zo a sallami kowa ina sabira ah. je a samu fura ya sai an yi magana ki mai da baki sai ka ce an zage jaka a ah, kada in yi magana haka ne a daga ci a ci kamar na yi magana kamar cin kowa haka ne um, sabira wato ainihin baki kyauta ba wannan ai taƙiya ne wato tuntuni nake tashele a cikin gidan nan akwai fure akwai fure wato kika ƙeƙashe kasa kika shiru ashe akwai furen wato kin ɓoye ne haba da Allah ai bai kamata ba ana irin wannan hali haka haba dan kaka idan ana maganar taqiya wani ya kai ka taqiya nan ka ji an ce za a kira likita ya zo ya tashi baba sannan ka fito da dubu hudu amma da ka ce baka da ko sisi amma ka fito da dubu hudu ka ce kudin adashin matar ka ne zillaziya zaki mara shin kunya ne zulaziya Allah ka ja jiki da Allah ka ƙara kira na zulaziya in ba za ka ce min zuli ba ba lallai bane ka mun magana Allah ya ji a kafiran nan ke ya ji kafiran nan bara na kai kai dala ka zauna baraka ta ina babu mai raba mu da gimba haka taki ban mu da bakin ciki ba ta da laifi wallahi kai ka jawo min da abu da ta gaya mu ka kama kanka ka in ƙara jin wani abu tsakaninka da yarinyar nan eh in Allah ya tura a kame saboda wannan yarinta ta yawa eh, zan fita in sha iska eh yauwa mm, hajiya ina wannan dan dan tabullikin ne wato na na hange hayaki daga baya wato ina tunanin shine a wurin a shine shine ikon Allah <laughs> eh, shine yawwa taska zo taska zo ya ya dan kwambo eh ya ya ya tashi ne ba alhaji mana alhajin ya zai tahi ni in kira ka to ka ba taska Allah ya tashi kafaɗin su dai mu samu a rarraba kowa ya bamu a raba me kudin a matsayin ka na to aka ce da mu za a raba za a san maka kana bakin gate din zo da Allah ba wannan ne yasa na zo gurin ka ba zo da Allah ya ya rubuta maka cak din ne ba alhaji wannan tsohon a sai dai mutuwa za mu mutu a kai kuka ce ko bai yi magana ba zai kusa ya rubuta ta gaba ba yi ne magana ba kaji ba yi yasa da kira ka ba rike nan kaga ɗari ga ɗari rike ka je can wajen abincin hausa nan akwai masu tuwo to ka siyo min tuwon dawa miyan zogala a samu maka nama ko guda biyar ne ko shida haka a naira ɗari ɗari ba za ka naira ɗari ka bayar ka ce a saka nama da zogale mai to ya za ka ka naira ɗari ka ce a saka nama mai zogale da wayewa wallahi kuɗin ba zai zo to ka bar maganan nan ƙasa ƙasa ba na so wannan ya ji yunwa ke cikin gidan nan wayan wa ke ji da Allah ka daina daga murya to yanzu dai wannan kuɗi ba za su isa ba sai dai a siyo maka kosai Koma dai mai za ka siyo ba na so ka daga murya sa ji dan gidan kwaikwaiwa ka bari aka siyo ka dawo kakka nuna musu wallahi ka ya fice ni eh ba zai ka ana tattaunawa ne eh <laughs> zuli zuli ya albarka ke eh zuli mutum ya kirki naga an ta san famfo ko kishi ake ji a'a wallahi alwala nake so in yi na walha nake so in je in yi walha da tsakar ranar nan ka san abin duniya ya damu mutum sai ya koma ga Allah sai ya samu abu cikin sauki akan tsohon nan ma je ki wala ha sa a ciki addu'a eh samu amala mai zafi da miyan alayyahu goat meat guda biyu kwamo ka san kwamo eh. shi ma ina son guda biyu ina zan samu amala to sai dai wajen maman iyabo ok to yawwa gashi idan ka kawo ka kira ni cikin sirri ka bani amalan nan ka bani cikin su don kowa yana fama da cikin shi yanzu kika ce amalar da mu da da wani ɗin goat meat a naira ɗari biyar to me kake nufi ta yi kaɗan ne kashi jaraba bai haɗa ka ƙara ka dishe na ce to in na zo ke ma in faɗa miki a bayyana jama'a ne ko kuma in yi miki ta yadda ya yi ɗan ƙwan bai saboda ya ce a siyo masa kosai ka a gaya ko to ai yanzu ka gaya min to amma ni ma na wani sake na ji shi a waje za mu samu matsala taska ya za a yi ka sani ka kira ni zan zo ɗakin ka salin alin in zo in ci abuna ɗaki na alhamdulillah alhamdulillah kaki lafiya zai kawo ni lafiya to a cikin ɗakin naka kuma zan maka rashin mutunci ni ba abun kunya bane ai hmm, ai ni da nake farin ciki yau a ce ga ɗaki na ma kina cin abinci ai daɗi ne ai gidan ubana ne nan kuma kana yi ni ma in kore ka yawwa ka je tsorra kuma yadda ka zo ka gaya min dan na san bakin ka ka sake ka gaya min taska za ka ji ba daɗi zan bata maka wallahi in ka sake ka gaya min na sai abinci a gabansu yawwa na ah. ce ba ki gaya min komai ba iya me kake bukata in gaya maka kuma irin magana mai daɗi ikon Allah lalle taska akwai daurawa kai matsala ni zan gaya maka wallahi sai in maka rashin mutunci a cikin ɗakin naka kuma in ka matsa a kore ka a gidan wani in gaya mai da Allah alhaji ka karɓi hudun nan ka sha dan Allah don talakawan unguwan nan don masu arzikin garin nan da almajirai da malaman su da Allah ka shafi nan ya fi kishin furen nan amma in ya san wata bai san wata ba alaji bari in maka da larabci dan wahid dan ya sana da salasa da arba'a da kamsa ta ashara baban fa ya wuce na muhammadiyya tsohon nan fa ya ki magana so yake sai ya jaza mana bala'i dai wallahi eh, bara mu dan jaraba mu gani ko Allah zai sa ya sha ya sha ba eh insha Allah <laughs> eh, eh, haka ne Sabira an yi akokin wato sanya zuma a cikin furan nan kuwa? A mara lafiya yana san zaƙi ne wane zuma za a samai. Ka ga mun ja'ira. Waye ya faɗa miki Alhaji baya shan fura da zuma. Shi ya sa bai sha ba saboda bai ji kamshin zuma a hancinsa ba. Ke ta ki je ki zuba mai zuma. Mu zaki sanya zuma a ciki do Allah. Zaki do do ki sai ka ce kwari da baka. Hmm. Hmm. lalacewa ta kai lalacewa wato alaji da Allah ka hakuri ita mai dafa abincin ne isha tara ce ita ka yi hakuri kuma kowa ya san alhaji da hin wannan zaki na zama mai ƙara ma dan adal lafiya hmm. ka ji ba jaki duk tsohon ko yana kwance in haɗu da damu rake za ka ga yana hawaye to hawayen daɗi ne ya samu rake ka ya guri za a sa masu galaji ina dan kwambo na lokaci mutumina ka san ita uwar kurciyar da ba ta da gashi haka ne ya ce Allah shi wato ainihin gulma aka je yi kenan wato bari in gaya ma kai za ka fi fahimta ta eh dan da yake rashin hankalin namu iri ɗaya ne ba wannan tsohon da kake gani ka ba da fura ka ce aje a zuba masa zuma ba zuma ba idan 'ya'yan sha zuma mu za a zuba masa ko a ɗauko gonar rake a sa ba zai sha ba babban abin da za a ina mazirari eh, ko bututun abin kalanzir ko shi ko tafkeken tiyan nan na 'yan ciwa a tura mara a cikin ciki a samu kamfurar a hura a bijan yi ta shiga cikin cikinsa ya miƙe zangar-zangar ne dan ma babu injin da zai zo kofar iban kama a ciki da ya tashi wallahi tana da ban yi aje gula ba wa ta ne na yi wajen abu malu za mu fita da fitar mu mu haƙƙin mu ya fito ba mu ƙi masa turin jika kamar ta sai Legas. oyo Allah na sai Legas. ago malu aje gula Allah ka ce za ku yi jima da mutum am ke azima ta yi ki ce ta tawo da abin mai kama da bakin ki ne mai kama da bakina madara ni abin kura kalandar wallahi bakina ya fi naka kyau hayan wala ki ce ta to da shi a kicin din hai ya haɗin kwambo na ji ana maganar bututu Eh. To me za yi da bututun ne? Za a banka ne. In Yanzu idan ne sha fulan nan ba yaushe zai warware a sami abin da ake so. Ai idan ya sha banka ba za a yi. Da tiwo ma za mu iya bashi fura. Saboda komai daidai. Idan bai sha ba ƙarshen ta ya ƙarasa wannan magana ba ta tabbata ba. Gara a banka ma a banka ma fura. An buɗe bakin mutum a sama mazirari a ɗora ma fura ka ce bakin kada? Tsohon ka ne mai bakin kada. Tsohon ba mai bakin kada. Kai malam. Daliya ta yi ka tafi, ta yi ka fita. Babu inda zai je. Shi ma sai dai ya karaci likiman shi ya farka ya bashi nashi rabon don wallahi muna nan sai ya ba mu za mu ban nan. Oh, kakar ya sha sha sha. Duk gaggawa asara ke ta jira samu. Sai dai an bashi. Ke dala kamun kakakin nan. Ngwa ba shi. Ina duka. Na'am. Ta zo aikin ka ya zo. Mhm. Ban kare mishi, ban kare mishi. Mhm. Yana yi kuma zo kuce. Wannan rashin mutunci ne wannan. A'a. Ruwan ruwanki. in kika sace wata ne irin wannan sai kin ga wulakancin da zan bi. na fiki iskanci ko gagge yar iska karshen rashin da'a kika zo kika taka wa dan wata wawa da ke da iyayenki yan kuya kuye ni kai so iska kai da wannan da Allah za ku ga dan iska kuma za ku ga barawo ba ku bi nan ba za ku gan shi wallahi ganin idan ku insha Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai masa durar dan akuya wani irin aika aika ne kuke shirin gabatarwa haka haka ake ma wanda bai ci ya dawo da ita ba matsala rike da kyau eh da Allah tana fitowa furar hancin hancin da hancin furar to fitowa take wallahi tura masa wallahi ka sha amma fa yake yi me haka kuma me haka ba fa zai sha ba ba kuma zai magana ba to to yanzu madaki me yasa abin da ifaru katon kwadon kofar sarkin aljanu na birnin gwari aka dauko aka maka a bakinsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi da magana har abada ba zai magana ba amma taska eh, wato ainihin kai mutumin banza ne ta yaya za ka sake barin ainihin wannan mushrikin ya sake shigowa cikin gidan nan to man zai da kake so yi ban Allah yake magana tun yaushe yake tafa mai magana kuna cikin wani hali shi yasa kuma ni a gaba na ma daki suna rigima da yayi dan uwan i magana ice gidan nan gidan sarkin aljanu ne akai gini akai shi yasa ni kuma na ga to da a zauna na ta cikin wahala gwara izo ije yi magana da su su fita su ba gidan a samu mutumin nan yi magana ku samu kudin nan mu ma mu samu nan mu a kuce haka ne Allah ya wai daren ne ka ilele ce Mm, wa kake madaki ya ake ake hada ku da Allah in dai wannan maganar da kake faɗa har gaskiya ce don magaskata in kana tunanin ƙarya ne ga shi nan tambaye shi in zai magana ko kuna ɗaukan mm, aljan da mm, matsayin ƙarya aljan ba ƙarya ba ne yanzu bawan allah nan hmm. aljanu ne sun fi ɗari uku a kewaye da shi wani zankame ne wani dan dan kuskus wani kan ta mai gashi nan ga sanin ga wani ga wani ma yayi nan kai da da da ina gurin kuma kuma cikin yan uwanka daga daga ina nan ita shi shi ke eh kware can nan aljanin eh am dala malam Mm. boka da Allah sunan kama madaki da Allah ka yi haƙuri ka ga wancan lokacin man dan samu matsala ko eh. yawwa to ka yi haƙuri ka yafe mun nema ni na yafe maka ma na ma yafe maka mm, na yafe maka amma ya za a yi a yadda za a yi jakadan ta fito ne dan kowa ya kama gaban gabansa kawai ko ka ji magana ai zancen wannan kuɗi ba fa za a same su a gidan nan ba sai gaba ɗaya ku kun tashi kuma gidan nan gaba ɗaya da zan gaya muku sa'a biyar ta rage muku a gidan nan in ko kun ki to ina tabbatar muku a gabanku ku za ku fara ganin kafafun mahaifinku sun fara tsayi tsayi suna tsayi sai sun wuce gidan nan kai ta taɗewa su sheka su gabas jama'a garin nan kaf su fara karo da kafarsa suna faduwa motoci su faɗi babura su faɗi ta jakuna da dokuna wanda duk ibi kafar uban ku zai ita za ta kada shi wani su kari wani su kayan dai hmm? eh na tabbatar muku kuma in kun ki duk da haka bayan wannan tsawon da kafarsa za ta yi sannan ki kumbur kumbur kumbur idan ko kuna zanen kuji dam kenan shi kenan kana ji ai ko ina ganin ba mu ga ta zama ba ya kamata mu tashi mu bar gidan nan kar a zo a yi dakwance uwa kwance hmm. kun amince ku koma sabon gida to awa ɗaya ta wahala in ku koma sarkin aljanu zai sa wani aljani mai suna burin-burin zai ɗauko jakar da cak ɗin ya kawo idan ka muku kowa ya huta mm, ina ce za mu tashi yanzu ma yanzu za mu ajiya ya za a yi Haba dan kwambo wannan ba matsala ba ne dama gidajen alhaji da yake ginawa guda hudu ne wasu ne kawai a ciki ba a gama finishin ɗinsu ba eh, haka ne mama saboda haka ni yanzu ban ga wani abu wannan da ya rage dama komawa kawai ya rage mana guda ɗaya ne gani nan yanzu ma a tashi aje to wannan shine magana ba kuma kara ba yanzu sauran ku awa hudu ce da ta rage muku da minti hamsin da biyar da dakika goma sha biyar ku hanzarta ina taska taska da da. Allah ya sauri ka ɗauko mana mota ka kawo to to yawwa ɗauko firamare ka me muke jira ɗauko firamare ka tafi da ita wai hajiya ba za a iya tafiya a kafa ba ma ni aisha tele tele zai fi sauri da mota

haka yauwa to na ce to yayi ko ni in bi su a wannan motan kawai ga ina za ka bi su kawai in shiga kawai ni. in Allah gafira ka tuka ka ka hau mashin ɗinka da Allah ya hore ma to to ka hau je ka hau mashin idan kuma ka tafi yanzu ni da wa za ka bari da kwashe wannan tarkacen to shi kenan yaya na iya mm, hajiya mm, to hajiya mm, he mun zo ko ya Allah ya tsare za mu zo dan kwambo da Allah idan a kuri nan ta zo a kula wurin sa kaya saboda akwai kayan fashewa kaga sabira ta bi wancan mota haka ne sai mu dawo a kula da gida da Allah za ma mu zo za ma mu zo to Allah ya kiyaye hanya eh he mun to eh, he mun zo ya yi ayube da dawo mene eh mu koma ciki ai tafiya ce nan yaran tafiya ce to wai su ina sauran yaran ma ni ban ma ga tafiyan su ba fa wannan ya ɗebe su ya tafi da su eh wani da eh. zabura da hawa da da da wannan wace ce take ah, to duk da baki ɗayan su ya ɗebe su a duka wato haruna ne ya tafi da su <laughs> haruna ya tafi da su ikon Allah to babu damuwa mu shige daga ciki ko eh, idan eh. idan muka gama na'am kwashe kayan nan sai kai ka tafi a mashin ito eh na tafi a mashin ko yan hawa da ta <laughs> wato bai na batta nan ba to insha Allah Thank you. Thank you. kai yanzu Allah ya bani sa'a na rungumi kuɗin nan wallahi Legas tare duk motar da razan bi to yanzu kuɗin nan mata ina suke uho bari in shiga cikin uwar da ka gani kaga gida ha gida amma ka rasa inda kuɗin gidan ike to gida ne kamar gidan gafiya nan rami can maɗajiya can daki can daki bare shiga wadda kan can dan na kan gani ya fi shiga can ya fito bare shiga can gani kai <laughs> alhaji ya san hajiya kura ce alƙur'an ba zai yadda da shiga aje kuɗi a nan ba ga inda ya fi shiga nan ya <laughs> ai na san ba zai wannan kofa a buɗe ba hmm. kai kai ne dan uwana dan uwar ba fito fito fito kai da aka ce ni ban zo duba jaka shine ma ka riga ni ka zo ka wayo wawushe jaka su fi kuna na zo ba su fi ko a Legas ma a can Legas din ma ba karamin dan iska bane ni in ka ji an mata a bakin ruwa da wuri ni na kitta ta gurin tun da ka sani a nan gidan ka taɓa ganin na mare ka <laughs> jakar jakar jakar jakar jakar jakar kuɗi ko <laughs> me ka gani a cikin ɗakin ya yi sake nan huta to k'i nan huta ya ya sai kai bayani ba kai hmm? ka san Allah idan jakar nan ba maganta a gidan nan ba wallahi ko gaba shegewa iri ne ka Allah sai na daka ka jakar dai da ake magana eh jaka eh. wallahi ban ga cikan nan ba kai ka daga nan huta mana ya haba haba da Allah ah, Allah shi gafa ta malam Allah shi gyara aikin malam a kara makalla yara makalla dai a kara makalla haka ake yi Allah shi gafa ta malam zaidu zo zaidu Allah gafa ta malam ha an yi goma farkon da za a fita tashi kwarai kuwa wato ba zai ku fahimta bai wato na zo ainihin wato cire aljanin da ke cikin gidan nan ne wato gidan saboda isa ya musa ƙarfe mu ka zo cirewa kenan eh. aljanin cikin jaka ke ma daki me ya kawo ka nan anya bawan allan nan ba kunnan sa ne ya toshe ba wani abun kai kaka taba shi yaya kana ta kwala mun kira je ka ce makawo ayo ga makawo can a gefe in kai doguwar tafiya nan a gindin mai ta da kai da tushiyar mangwaro duk wata magana da zamu da kai sai ka kawo gimba eh na yadda ba iya gadi kake kaɗai ba nan gaba ma za a dinga haɗa baki da kai ɗaya bayan dai ana ɗauke ma a gidan nan gimba ina ka shiga ne alhaji ai kai mana alƙawarin kowa za a ba shi na miliyan biyar biyar kwarai ko da gaske ni din